اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بقي جوتن ايوتن المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوت da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah ta'ala muke roƙon mai mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin dai eh, isko ko isu littawakuli ko isu tawakuli kai tsaye eh, inda daga cikin abubuwan da kan sanya mutum ya iya dogaro da Allah babu taraddadi babu wata inda inda wato ainihin sunayen Allah da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala amma na bayanin da babu bukatan daɗin bayani wato ya ba shi suna ma'arifatullah to hanya ta biyu daga cikin dawa'ifar tawakkuli a billahi ta'ala yadda da Allah Eh, imani ne da Allah amma irin wani imani ya kai mutum ya yadda da Allah ya gamsu da Allah a sikatu billahi ta'ala yake saniyan min albawa'ifi a sikatu bihi azza wa jalla gamsuwa ko wadatuwa ko yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ko duka yaƙini da gamsuwa da yadda da Allah wannan kan sa mutum ya dogara da Allah maganan bawon Allah nan ta ratsa ni mai cewa an ce masa ya kawo bukatunsu yace na riga na kai su wurin mai biyan bukatu gaba daya ba zai aje ba abinda ya bani nan ya ishe abin da ya rage na haƙura da shi kai ka je ka ji da kanka da jama'arka to Allah ka ba mu irin wannan imani waniya samaratul ma'arifati shi fika ya taso ne daga sakamakon sani sani ne zai sa sanin abu ya ƙiliyan shi zai sa ka yarda da shi dan abun da ba ka shi ba ba ka san cikin sa ba ina da wala ka yadda da shi fa idza arafa allah haqqan ma'rifatihi idan mutum ya san allah mafi cancan sanin allah wa fi qabihi zai da mafi da shi sai mutlaqatan irin gamsuwa mutlaqin gamsuwa taskudu ilaihi nafsuhu ransa takan wadatu takan nitsu ainihin zuwa ga wannan atikar din tunda ainihin fika ce fika wa fika bihi fikatan mutlaqatan wannan fika ba ta ce kenan تسكن نفسه إليها أي إلى هذه الثقة ويطمئن بها قلبه زوجي ينسى تاغمس ونن ثقة ومن ذلك الثقة بشمول علمه وتشيرنا متاكي نبي نبوائد أبن sa mutum ya gamsu da Allah daga cikinsa farko dai a fiƙato bishimul ilmihi gamsuwa da kewayayyen saninsa eh, saninsa ya kewaye komai shimul huwa ihata ta ilmihi ilimin Allah ya zagaye komai mutum na tsakiyar ilimin Allah kar ba tsakiya ba yana ciki ba ciki ba ya za a ce ilimin Allah na ko ina cikin jikin mutum tun da ya fa hatta ka'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur zuciya abin da take kunshe da shi rai ne saƙe-saƙen da mutum yake saƙawa to ilimin Allah na sane da shi ballantana a wanda wuri yake wannan zai sa ya gamsu da Allah wanda yana zai cutar da kai ce ba za ka iya ba saboda Allah na gani in kuma wani abu ya same ni kaddara ce daga gare shi saboda ya gamsu ka dubar mutumin da ake sai ɗaya me yake cewa kana zalika eh, inda rabbi fil kitabi mastura kana zalika fil kitab mastura kaga bai koma yana complain din Allah ba gashi ana shara maka wuka kaɗan kaɗan ana ɓare fata yana ta haka yake a rubuce rai imani ya kai imani wancan misalan nan da aka bayar na sadaukar da ranar malam ba su da haka za a ba su da iyaka ba su da adadi ba su da lokaci wajen su don ka yadda da Allah ya kai shi ga haka har yana faɗi da baki كان ذلك في الكتاب مخطورا في حقا كتاب ya sai da ya yanke zai da karan shi kenan na gamsu da abin da kaddara mun don haka kaga yana sanar da ilimin Allah ya cewa Allah na kallon yayin da ake masa azabar nan kuma yana kallon yadda mutanen nan suka so su kai amma ya samu taimako ma wurin ta inda aka gama bai ce wayo Allah ba bai ce hissa ba bai ce da mm wai ka duba mutum ya saka kaya ta ya zallo ka dinga nadama ka dinga jin haushin kanka me nake kallon saka wannan kayan wanda wani ke saka tsantsan nan yaje ya cire ɗan yana kaga ina jin haushin kanfa ya Aka ne kake kallo amma shi da mamaki a ɗauke wuka a kama a fiska a kan a yanka a je a fa yatsa ana janye fatar kai kuma ya shiru yana jan ma abin da yake faɗi wannan abu yana rubuce a cikin littafi kaddara ta riga kaddaro ba yadda za a yi har koma da Allah kaga wannan a tsikatu ne bishimul ilmihi wa kamale hikimatihi da cikakken hikimar sai kaddaro masa haka wannan ba ko hikima a ciki ko abin da aka wasu ayyai yau Allah ya zaɓe ka za a yi wa'azi da kai kamar yadda aka zaɓi manzon Allah don a buga misali da shi hai duba irin wannan aure da ya kalla ya kalla to ya zai ka aure matar yawonka koromoto zugugun mutanen nan kai sai, da kowa ka aure matar yawon a ce ma mutum na ma aikace aikace ya saki matarsa ka aure ta kuma ku ci gaba da zama tare kai wannan imani wani irin imani ne yau a ce maka ɗalibinka ya auri matarka kuma wasu kuna zaune kana yi masa karatu a'a mai gidan ka kai malamin ka ne ku malamin ba ɗalibi ne ba malamin ne ya auri matar mutum kuna zaune tare bai daina zuwa karatu ba mamudu Allah ya fage mai zai yi sai dai mu roƙi Allah Allah ka ba mu imani don kan ima han misali ake bayarwa ana ake wai ya ma ba na karko dariya ba na dariya ne ba shi ne ne amma akwai wasu a ciki ana cewa ko liman ne ya auri matan ladan da ya sake ta shi ke na liman na cewa a daidaita sahu sai ladan ke zato in an daidaita sahu wa yake ba ta sahu sakamakon ya auri matarsa magana ce tana wasu a cikin hausa ta hakkarin magana ake da shi ya ce an ci a daidaita sun fi ayyuka in an daidaita sun wace ɓata shi ba kuma zai ɓata shi ba to amma shi annabi ya yi abun aka zauna ɓai sahabbai sahabbai ne annabi annabi ne bayan Allah da ya zaɓa ya ba su imani ya ba su fika kai fitar ne wa kamal hikimatihi wa fi'ati rahmatihi da yalwar rahamarsa ma'ana yawan kyauta Allah kyautan na da yawa wa umumi qudratihi da gamammen ikonsa wa talaqati mashi'atihi da zartuwan ganin damansa ma sha a kana wa ma lam sha lam wa annahu ay Allah arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha ya fi jin kayi da bayansa sama da jin kayin uwa da ɗanta kaga yadda uwa ke son ɗanta bar ma ƴar adam ka dubi ka ba in kana son ka tsokana ga ta dai ƴar ka ba cikul amma ka ɗaukan mata ko ta juya ta tafi in ta ji ɗan nan ya yi ko kafa ta je ma sai dai ka ji ta kafa ɗaka za ka motsa ta in ka kama amma malam sai ka yi masa da ɗa to Allah ya fi tausayi daga uwa da ɗanta tausayin uwa da take wa ɗanta bal bari wannan magana duka a barro bihin min an Allah ya fi tausayin bayi daga yadda bayi ke tausayin kansu wa a'lamu bi mafalihihim shi Allah ya fi sanin maslahohinsu min zawatihim daga yadda kansu da kansu mana Allah ya fi ka sanin maslahan zatinka ainihin daga kanka Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al al khabir ku saurara ku ci tabbas wanda ya halitta shi ne yake sani yana sani wanda ya halitta halittu shi ya san halittunsa wa huwa mai jin kai ne Allah mai taufai al masani suratul mulk aya hudu wa min zalika nan da su ya saka mana layi kaga dai can wa min zalika الثقة بالله هو نعم في أكثر بشمول علمه يا حقي ومن ذلك daga cikin ainihin abubuwan da suke sa mutum ya tawakkali a cikatu bi wa'adihi gamsuwa yadda da alkawalinsa Allah ya yi alkawalin aljanna ya yi alkawalin ni'ima يعني درجعي دعذابا الذي سجله في كتابه وان ديارمو تاشي يا وجب تاشي يا ثبت الدشي على التاكن فزي باين دشي وعلى لسان رسوله كما يا فأدي القولين كحرش منظوفة ومن ومن القول ناسي يداد ومن القول أنه ولي الذين آمنوا والمدافع عنهم Allah shi ne tsayayyen waɗanda suka yi imani shi ya tsaya masu da duk abin da zai taso masu wal mudafi wa anhu shi ke ba wa muminai kariya to kaga wanda ya imani da wannan tsayawa ta Allah ya san Allah tsaye ne zai kare shi ta karu to kaga ba zai dogara da Allah wal munji mai tsayarwa gare su wa annahu ai Allah ta'ala la yukhlifu al-mi'ada bai warware alƙawari tun da yake shine waliyul ladina amanu ai haka ba nan yake wa annahu yumni zalimina kuma Allah na jinkirta wa azzalumai za ka ga macece ya yi kyauta ya yi kyauta ya tsallake an gan shi a rufe yadda za a yi da shi ya yi ya yi ya fito ma duniya ya kira ne in an haɗa masa tarko ya tsallake tarkon lokaci ne bai ba ba tsallake waye ba lokaci ne bai ba Allah ya kyale shi zuwa wani lokaci sun maye a kuduhun daga nan ya kama su aka da azizin muƙutadire irin kamun mai iko buwayayye mai iko wa annahu yin muhilu wala yi humilu shi Allah yakan yi jinkiri ya jinkirta wa mutum zuwa damar da ya bashi ko kuma ya bashi dama na tuba amma fa Allah bai kyalewa wa'annan masu ɓata addini da waɗanda suka ɗauko kwangilan rufe addini sallallahu Allah na kallon su kuma Allah bai kyale su illa iyakati ko zai kama su a zamanin mu ko sai a wani zamani amma tabbas Allah bai kyale su ba kuma bai fala ba Ina kallo yana ji yana fare me ya faru ya yumhiluhum amma la la yahmiluhum matuci da munafiki duk wa'annan sun fi matsala Ka mace ce yana sane ke shi sakka macin amana yana sane ke amana ka. munafiki yana sanin yake munafincin ba amma ya kamata yi tsoron Allah ka duwa fa Allah na sane da abin da kake bari ta kafiri kila kafiri ana ga kila bai gane ba ba kafiri ma akwai wanda ya gane ya cije akan kafircinsa amma akwai kafirin da bai gane ba ne ba amma munafiki ba munafikin da bai gane ba da azzalimi babu azzalimin da bai san zalunci ba kyau ba makin amana babu wani mai cin amana da bai san cin amana ba kyau ba makaryaci babu wani mai ƙaryar da bai san Allah baya so ba sama da Allah ya kare Allah jinkirta makoyi amma wallahi bai kyale ku ba azzalumai وأنه للفرائرة والطغاة بالمرصاد وأنه أي الله بالمرصاد ينا من أمك الله ينا كله للفرائرة غفر أونوني دما خط duniya. متكبري جبارين دنيا ينا كله ما صفقون na ديكتاتوري wannan kenan kun ga za mu ce nawa biyu kenan za a shiga na uku a tsikatu bi shimuli ilmihi wannan kuma a tsikatu bi wa'adihi to kaga mutum iya wannan sani irin na hakika ya sa shi a jikinsa sani na imani mutum zai gyaru a zai fara rage mugayen ayyukansa ba min zalika daga ciki abin da ya sa mutum ya dogara da Allah الثقة بما تكفل به من الرزق لخلقه معنى ودعتوا متين da bima ta kaffala ainihin da abin da eh, Allah ya tsaya eh, wa mutum da shi na arziki la kalkashi ba shi dai ba halittu eh, gaba ɗaya Allah ke ciyar da su shi ke ciyar da ɗan ciki a cikin ciki suke siyar da ƙwaro a cikin ƙarƙashin ƙasa tsotsotsi hasharatu da dabbobi tsuntsaye shi siyar da su shi tana da musu abincin su to mutum ba zai ananta wajen neman kuɗi ba ba a ce kakka nemi kuɗi ba ba a ce kakka nemi ba amma fa ka zama addinin ka ne na ɗaya aiki kake sha'awa je ka yi aiki amma fa addinin ka ne na ɗaya a duk an da za ka yi aiki kana kallon addininka siyasar za ka yi maza zai kai shi amma ya zama addininka na rakamul awwal ba ka bari a cikin mutuncin addini kana kallo da za ka bar a cikin mutuncin al'umman annabi muhammadu ba kana kallo za ka yi iya iyawanka abin da ma ba za ka iya ba kafin yadda ake ka fito kai ba a matsayinka na ɗan siyasa ka fito ka yi kwakwazo ka yi ƙwaƙwato ka yi irin yadda ake yi in aka riƙe mutane haƙoƙinsu addinin ka za ka sa a gaba in ka sa masa aljihunka al'ummar musulmai kowa zai ci da kansa lokacin da aka yi bukata zai kawo abin da ya rage kowa ya ci da kansa yi wa kansa tufafi kada ka ƙwallafa kinka da tufanka a jikin wani za ka ci da kanka kai wa kanka tufafi in aka nemi taimako kai ma ka kawo irin abun da kake iya badawa amma ba za ka zauna arziki neman kuɗi ya hana maka bautan Allah ba ko ya rage ka a matsayin addinin ka ba kaga Allah na nema ta gagara juma'a sai kullum mutum yana zuwa dibar dibar ba a fahimta ma mai maganganu an fahimta ko da gangan ne ana ta duk mutumin da yake shigowa sallah daga baya daga baya in ma zai shiga aljanna to daga baya zai shiga in dai har kana zuwa masallaci daga baya fitar ɗabi'a ka ce dibar da baya daga baya daga baya to ko da za ka shiga aljanna sai daga baya in ka taso ga shi an zo kana ce a kai kuɗa ko lokaci ba zo na ku ba sai da an kira na gaban ka an kira na nesa da ka ce ah, mu har yanzu ba a kira mu ba sai ga wannan an haife shi a bayan mu gashi an kira shi ta kai daga baya zai ke zuwa sallah ba a yi maka na hisabi ba ta kuna ku da ƙarshe ba su zuwa masallaci daga baya me jinkirtar da ku la'alla kasuwa Allah aiki Allah shugulin da ke gaban ku tsayar da ku to kuwa za ku shiga aljanna daga baya in ma za ku shiga aljanna na e eh, irin eh, kusan yayi kama da izgilanci magana ne kusan za a iya fahimta haka sai dai Allah ne ya san zukatan su sai a ce masa in mutum ya maka ce shi kenan wa ma ala rasulu illa balad kai ma kuma mai gadon annabi ma isarwa ne gare shi ce to ni wannan maganan da gargadin da annabi yayi ba komai Allah ma ya kai mu aljanna daga baya na zaɓi a kake to shi kenan tun da gara da hankali abin da ya sa gaugaya masa ka za masa ne kana son shi amma kai kakka da ka shiga ciki illa iyaka kai ba ka iya turfafa musu iyaka ce ka faɗi amma aka yi wannan amma amsa na biyu kusan ya yi kama da isgilanci mu ba mu tsoron zuwa daga baya mu ba samu in muka shiga da bayan yayi. yi sau da kanan ba za mu gyara ba haka za mu ci gaba da zama akwai in magana manzon Allah tun da hadisin annabi ka karanta kenan wannan zai iya faɗi a gaban annabi annabi ce duk mai zuwa daga baya da baya zai shiga aljanna daga baya ka ganin ana magana ne ma cikin sabai kana ga akwai wani sahabi da ya ce ya rasu zama wani muka samu daga baya ya isa a za a kirga wannan daga cikin jari to haka ya gaya annabi tun da dai ya yarda wannan hadisi haka yake annabi ne ya faɗi ya yarda to wannan ya gaya wa annabi ne haka ba kai ne annabin ba ɗau ganin hadisin kai kasar ingancin sa ka karanta an gani to da kana ya gaya annabi haka mustahabi ne to wannan kai ingilanci wa jisun manzon Allah amma je ka kai da Allah ni ba zaƙon zafi ne ba ban ƙara tuna maka to saboda haka nan bai mata ka Allah ya riga ya tsaya ma a arzikinka kada wa adadi dalika Allah ya yi alƙawarin wannan eh, da alƙawarin wa mutum arzikin abin da zai maganar sanin da sai Allah ya bai kamata ka ɓata kanka lokaci ba da abin da aka tsaya maka ka nemi abin da ba tsaya maka ba arziki an tsaya maka shi amma aljanna ba tsaya maka ita ba in za ka tashi ka nema ka tashi ka nema ka zo da ba da lokacin ka ga abin da aka tsaya maka shi ka bar abin da ba a tsaya maka shi ba inna allaha huwa razzaqu dhul watil matin Allah shine mai abartarwa ainihin ma'abocin ƙarfi wanda ƙarfin nan nafa amintacce zaria. ثم أكد الوعد بالضمان sannan ya ƙarfafa wannan wa'adin nasa da lamuni ya tsaya wa mutum alƙawalin ya yi alƙawali kuma ya tsaya ma a alƙawalin da yi ya tsaya maka in ka cika cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما min دابة ba wani mai rarrafe a cikin duniyar nan takawa yake jin ciki yake wanda yake rarrafawa mai rai illa alallahi rizquha illa rizquha alallah face abincinta ya wajaba ga Allah Allah ya wajabta wa kansa ciyar da ita ka dubi yadda dabbobi su kowane dabba Allah ya ajiye ta wurin abincinta abin da take ce wa ya alamu mutaqarraha ya san mazauninta a nan duniya wa mustaudaha da makomanta ta a ko kuma ya san mutaqarraha inda take a tsatso a tsatson ainihin babanta kenan ya san kuma inda za a ajiye ta inda ya inda za a haife ta ko dukan kullum fi kitabin mubin dukan wannan yana littafi a rubuce filla filla ta hudu aya ta shida ثم ya sake karfafa yin lamuni. ma'ana tsayawa bil kasami hai bai ranzai ya fa tsayawa kowa arzikinsa sai da rantse ya tsaya masa ainihin eh, akan alkawalin da yi wa mutum in ya cika ike hotu sama iris ukun wa matu adu wa rizqukum fis sama arzikin kuna sama kaga ba buhunan shinkafa za a sako da su daga sama ba babu kwalayen taliya za a sako da su daga sama ba sai ka duba risko kumfis sama ruwan sama ana maka ruwan sama arziki ya kewaye ku sun da menene ai kaga ya yi daidai da karatun can baya dukkan kwamina ta janar bil asabari. Allah ya yanke kaddara da asababu in ka aikata asababin za ka samu wannan ruwa duk gashi na male-male to amma fa ainihin sai an hada da asababu za a samu arziki wa ma aduna da abin da aka yi muku alƙawalin aukuwarsa فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نارا إذا مهلكين سمدك أفر وتنان الله يا رنزي كانسا دا كانسا mai ai cikin farkon wannan sauran ne ji Allah na rantsawa na rantsa ka ba kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru Allah ya kira wa ya tabo shi da ya faɗi za a yi ya ba da umarni za a aikata ya hana a bari ce to ya rantse da sama da ƙasa innahu la haqqun magana nan gaskiya ne abincin kuna nan wurin kaga kenan a ruwan sanyi ma ashe arziki bai hannun wani yana hannun Allah ba mu Allah da zamu gada kullum yana gidan Umar kullum yana gidan Umar da ya karanta yana aya sai ya tafi abun kullum na gidan Umar Umar ce me yasa kwana zai bangan ka bai ce a arziki na ba gidan ka arziki bai hannun yan ziyafa har ba ka bar addini saboda ziyafa shirya wannan karya a shirya wannan karya a je a same su ya yi shirin namu ya yi kyau me za mu famu a shirya wannan a shirya wannan so za a tsaki bana ne yan siyasa ka gama karyar ka gama bambatancin ba ka wuce abin da Allah ya kaddara maka kuma gashi ba mutunci Allah ya rantsa da ainihin mahalicin sama da kafa innahu lahaqqun gaskiya yake faɗi wannan magana nake lama annakum tantiquna kusan kasin yadda kuke magana maganan ku na fitowa kuna jinta to haka wannan abu yake falwasiqu bi wanda ya gamsu da wannan alƙawari na Allah wanda ya tsaya wa mutane in an yi zai bayar wa zamanihi da lamun ce shi la ya khafu abadan farka da ko la ya khafu bai tsoron kuɓucewan arzikinsa ha abada in an kwace hannun gaba gaba wani ba rabon ka ne ba a duniya har ka mallake shi aka kwace rabon ka ne a lahira ya riga ya tabbata naka kwace ma akai da zalunci za a hadu a can za a biya ka kayan ka inda ya fi daɗi fa inna adam la yastati'u an ya'kula min rizqihi babu wani maluki in ahadun babu wani mutumin da mutum ko kuma lalle mutum baya iya an yi akula min arziki min <laughs> arzikinsa ne shi daga arzikinsa ya ci masa arzikinsa kama anna hada la yastati an yuqaddima min ajali irin yadda mutum ba zai iya gabato da ajalinsa kafin lokaci ba وقد ja'ala sahiba منازل السائلين wannan tafat din asikatu billah shi ya sanya wannan mawdu'in ne littafi da manazil sa'irina masaukin maniyata ko zangunan maniyata sai ai maniyata masu tafiya ga masu bautan Allah wanda kamar da za a ce maniyaci ya da ya ba kuma zai ja yake kawai ya tattara ya kafa ya tsare duk abin da zai wajen shi a makka kawai shi yake ce masa mani ya ci to waɗansu bayan Allah so kuma sun kafa sun tsare su suna so su gan a gidan aljanna su kawai sun bar komai sun da kofa iyakacin su ci su sha su famu ɗan na tufafi amma kawai himma su su dai su gan a gidan aljanna a aikace nan suke kwana nan suke tashi su ake ce musu asa'irina a tafi suke to akwai zango zangon su shi ne littafin kansa ga masu bautan Allah ainihin wanda suka da kofa ganin aljannan nan fasufa suna fanta to littafin ya dace a samu a karanta shi don da dai ana tsinci mana to a littafin an ɗauko wannan mawdu'in asikatu billahi cewar asikatu billahi ta'ala manzilatun ukhra ghairu manzilati tawakkuli wani matsayi ne daban ba tawakkuli ba zaman kansa yake domin a wannan shi littafin ya fa asikatu billahi cikin abin da ke ba da tawakkali ko sama shi ce ina wannan <clears throat> topic ne mai zaman kansa وغير منزلتي التفويض والتسليم با matsayin tafawidi bane ba wa taslimi da aka faɗi can a bayan nan a a asiqatu zaman kansa yake wa qad ja'ala kullam minhuma ya bawa wa kowanne daga cikin manzilatan mustaqillatan aidan to lalla ko shi da saboda yawan littafin ya ware komai qala rahimahullahu shi ne mana izular fa'ili na dincan yake sawadu aini tawakkuli a afikatu sawadu aini tawakkuli ainihin gamsuwa da Allah shi ne bakin idon tawakkali wato shi ne tawakkali kenan in ka kalli idonka ina ne ya fi ƙiba a cikin idon nan na ga sashen bakin nan kusan ganin za ka zama idan nake wurwur bakin za ka yi sama za ka yi sama za ka yi kafa za ka ya yi kaiɗi za ka ya yi abun nan haka ke yawo to asalin kenan a cikatu billahi wannan baki ne na cikin idon tawakkali ka ɗauki tawakkali ido ne to bakin cikinsa shine a cikatu billahi kenan ɗauko shi ake a fashi a cikin tawakkali wani ƙotatun da wani ƙotatun da'ira fi ne ainihin wani ɗigo ne na zagayen dogaro ga Allah ne mai da abu ga Allah nukatun fihi wasu wai da'a kalbi ne shi ne jinin zuciyar ne a ne ka ɗauki shi zuciya ne cikin zuciya ba ka wani jini ba ko ta dabba in an fafa ba a ga wani jini a ciki wannan jinin yana da abubuwa da yake da shi to asalin eh, a ta billahi shine wannan jinin kamar a tawakkali ta billahi shine ne ido ko yani nukuta da'ira ita ce na tafiye a cikin tafwidi yana da igon A ainihin abin na ɗansa وصدر الباب بقوله تعالى wannan babin a ciƙasu billahi ɗin bayan ya fassara shi da wannan fassara sai ya fara babin bi ƙaulihi ta'ala li ummi musa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين فشن ونين ونين ونين ونين ونين ونين ونين ونين saƙon ilhama tun da ita ba annabi yake ba an na aron da ya shi tun da lokacin an haife shi tsakiyan ana kashe jirajiran banu isra'ila fir'auna ya ji kishin-kishin masu hafashensa masu menene banu isra'ila nan za a samu wani wanda zai zamo dalilin kuɓucewar mulkinka sai ba dai daga jinjiri ba duk wani jinjirin da an haifa sai sa kashe shi aka sa doka in dai ba isra'ila ya haifi ɗa namiji a shi in mace na bakkar aka haifi musa a wannan tsakiyar halin mahaifiyansa tsar-tsar ya shige ka sai ga sako ki shayar da shi ni zaman ki kawai ci gaba da shayar da shi a gaban nan annan in ci gaba da shahar da shi faida khifti alaihi in kin ji tsoron kansa tausayin kin ya kai tausayi fa alqihi fil yammi ki jefa shi a rafi wanne ya fi rafi ne sunan rafi ko ba rafin kirki ba kalli rafi da ba in ya kawo aka ce za a faka rafi kai mai wayo sai ba zuwa ɗan gefe gefe ka samu wani ka tafke ka tsallake ka tafi inda za ka je amma wannan ɗan jinjiri ne haka yake da tsarin na aka mana jinjira yanzu fashi a rafi kawai fashi a cikin rafi in an ce fashi a rafi mutum da mai hankali ba zai ɗauka ba ja tsullu ma sha ruwa ba sai dai ki wani dubarbarun dabaru nan da zaki yi dan akwati akwati ki tattoshe shi da man da zaki abun nan yadda za ba rage ki sa shi a ciki kawai ki kyale shi kaga akwati da aka fara zai ya ta buga shi yana su yana su yana su wannan ko ba kashe shi ne da kaina ba kaga wannan ainihin dai astiqatu billahi ne in ba fi kata billahi da baya da raye wanne za ka ɗauka yadda kawai kowanne ka ɗauka zai ka ce Allah sun da ka ce haka shi kenan bari shi da shi a ta an ce in zaɓe a kafo da raye to zan duba wani ne zai fi in ce fa shi bakin na zai tafi su ko mutanen nan ka san rashin imanin ka san yadda ake bin gida gida ko da sai yanzu ka duba ko lokacin corona kana yin baki za ka jama'a sun je su an yi baki a gidan nan ina suke kada an ce daga gari kaza suka zo kila suna da corona su fito ba eh, iya gaya musu ya aka a'a yadda kasan gidajen ne ke sanar da su hmm? to an ce maka da kashewa za a yi ikazon eh, kuma matsala ne alƙihi filiyan ne kamar kai ka ce ta tsaya ta wasu za ka sake kwantar da hankali na ku wala ta kafi wala ta hazani kada ki ji tsoron ainihin inda za shi ko menene na yan gidan aljanna la khawfun alaikum wala ta tahzanun kaga la alaiku inda za ku inda za a kai yaro na kake ji masa tsoron komai kuma kada ke baƙin cikin rashinsa wani abu zai zai samu bayan shi a tsare yake gaban sama a tsare yake me abin ne yake aikin da kansa ya sa ake aikin da kansa ko ina aiki yake da kansa amma wannan ai Allah riga ya shirya ne za a yi haka to ka san ko ya da wannan mutum zama a sai ka duba ko ka yi tawakkali a wani abu ya auku gobe irin sai ta fi ba ka iya shiga kai tsaye sai ka kana inda inda sabuwa hmm? in wasu yan kubbai kake da su sai ka ɗauka kai aikin addini da kan na sun gaba ɗaya sai ido sai Allah ya maido maka da wasu sai ka ga wannan da Allah ya maido kuma yanzu da wa'annan naka ne tun da ka yi na wancan wannan bari ka ajiye suka yi arziki da su da za ka bari a fanta za su bari ka samu wani wuri ka ke su wanda da za ka ba da huda kana da asikatu billahi mai nema ya zo ko bukata ta faso a inda ke bukata duk irin kankamewan ka nan dai ba cuta ce ba za ka iban su ka bayar mutum bai iyawa ko da yake akwai masu iyawa amma dai wannan abin yana tsorata ni abun kenan ka ɗauka ka bayar da shi Allah mai iko zai canzo ba wani to malam sai ga wata bukata ta faso irin wannan, da ka ya ɗauka ka ba sai ka ce ɗazu na yi wannan kuma na wani ai abin ya kamata a bi tsari wanne ne tsari kai dai ka bai babu tawakkali babu asikato lallai fa kam a ce masa sawadu an yi tawakkali hmm? ko rijiyar nan ka ɗauka ka bayar da ita ko menene kenan da kai irin ƙuro'in nan ka ɗiba ka aikata a fili sai da Allah ya maido maka ha to ai kuwa ga wani bukatar irin ta ta so mutum bai iya yi babu asikatu illa na da ko da za ka yi zai ka fake yaƙin da kai wancan ka fake cincewa ka fake tallabowa da wasu ayoyi da wasu hadisai da wani tarihi da wani rufe ido da wani cinyewa sai ka fake tura su to sai daga kila Allah ya soka ya sake dawo maka da su ta wata hanya to amma kuma mutum ya saki jiki ya dinga haka ne sai kai kada fanyi ganganci kaga babu sai katun billahi hmm? da ne yi riba الثقة بالله بريدة هنا كفرجونا الرضا بالله وانا اين رضا يا جي كرشي با واني ابو بايا رضا كمشي يقول الرضا بالله متى يكي اغنى شيني واندا الرضا بالله المصيفة تعرفها نيكا تي الحمد لله كما تكاننك دا الله الحمد لله انك فئي وانا سيئلو سأقول كلابتا la ta hazani aka ce maka hmm. in kana magana ka ɗaga murya eh ba haka take ba godiyan ga Allah ƙarfin hali ne fa'ando ne cijewa ne yana da kyau haka amma baka kai gamsuwa irin da wancan ba wanda godiya Allah da gaske wannan tun kana godiya ga Allah da wani da abin ya ako amma kana jin zafin kaje alhamdulillah bayan za ka ce ka tsara ala kulli hali ala kulli hali wa na'udhu billahi min hali ali nar ai akwai abin nan amma akwai wanda zaka yi martaba shi da gaske yake wannan alar ya dace har da fa wannan ku danne ran kai kawai kace alhamdulillah ai akwai ladan dannewa إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين أجل ده على وعد كده ده مي ده ضمانة إنا رادوه إليك مو ما صدعوا ده شيء نزوع عليك ما أدعوا لك بشيء تقي يكلي أرنانا يدوب فرعون ko ta dubi fir'auna ba namiji ne ba ta dubi halin da ake ciki ta dubi irin bakin rashin mutanci da ake ciki hai waja ilahu min al-mursalina kuma ma mu masu fashi ne cikin manzanni kaga wannan shine astiqatu billah lalle wannan ina gaban tawakkali da wannan aya. fa inna fi'laha ummu musa هذا أيكم تولنا كان يقول ابن القيم رحمه الله هو عين ثقتها بالله تعالى شنو أصل جمسوانتا يردنتا إيمانتا ده الله تبارك وتعالى إيه ليه كما يقول إيه شنو كما يقول ابن القيم إذ لولا كمال ثقتها بربها in ban da ba don akwai cikakkiyar gamsuwanta da mahalicinta ta baraka wa ta'ala ba lama alqad bi waladiha wa falzati kabdiha fi tayyaril ma'i ha da bata jefa ɗanta bata jifa da ɗanta gutsurin hantanta a cikin ambaliyar ruwa a kan igiyar ruwa ta yan ruwa hana ambaliya na bugawa ta je ta fashi a cikin ruwan katala abu abuwa abuwajihu ambaliyar igiyar ruwa na wasa ga yaran wajen yanahu ila haifu yantahi au yakifu zuwa inda nan zai kare ko zai tsaya wannan shine a wato misalin manna a to aka buga da mace ina mata magana a to billahi ta yi karatu ta gama karfinta ko ka tsince ta a gidan malamai masu suna doka ya ka canza ba suna ga ce musu malamai hmm. ban gane ba da imani suke kankawa imani ne babu imani ne babu a yanzu muke karatun imani mu da Allah ne yanzu irin abin da aka karanta akan sunayen Allah can da siffofin Allah can ni da sun shiga zuci ne mutum da aikata ba idan an ce ga wuta za ka shiga ciki abin da za ka duba na farko Allah ya faɗi Allah ne ya faɗi ka ga haka shiga kawai kawai abin da ke damu ka kai wa Allah laifi kada ba Allah ne ya faɗi ba ka da kalkale in don an ce ana mutuwa a irin nan wurin an yadda a shiga a shiga kawai babu wani abu Allah ya faɗi a haka a shiga shiga kawai sai mu gwan kaddara to irin imanin ne don jiya ka ga karatun da muka karatu ne da ya kamata ya ɗauki watanni ta inda in ana karatu a aikace ne a karanta abai, a yi menene aiki akan siffan a kan aiki akan kazaɗin a yi menene akan karatun?" a cikin iyalai wanda ya samu yana da yan ɗalibai ya ɗauki kalma ɗaya ko matsala ɗaya gada ta ci gaba da hakinta a cikin yara a cikin ɗalibansa da za a iya samun canji shekaru amma yadda aka tashi yanzu babu ba zai samu yau kaɗai ba da zai samu a wannan watan ba ba a jin za a same shi a shekara sai dai wani yayi nisa wani na kafa kufa kuma kashin annabi sa ilimin da shekara goma sha lokacin nan ba a haɗa ayyukan da su salloli ba masu tsanani da su irin mushkilolin a duk an bar mutane su tafi da abin da suka tafi da shi so tsaya su san allan tukun shekara goma a wani riwayan wanda aka ce shekara sassatin shekara goma ina yin abu ɗaya a kan tauridi sauran hukunce-hukunce ba ba ki ɗayansa aka sami sa shekara goma amma wannan aƙida da aka zauna a sanar da mutane Allah rububiyya uluhiyya asma'u wasifatu ayoyin da makiyai makiyai gaba ɗaya ana kafa gidan ai kuwa da ta zauna aka tsora aiki aiki ya tafi na masu hikima ne kullum fondisho ake nema idan fondisho ya zauna za ka ɗora gini kowane irin gini kuma zai zauna tara fondisho ko shi ne A gidan nan faɗi ne gare ta ba a dungale kalma ɗaya ne ba wainnan abubuwa da ka tara su suka taru suka yi a gida. wannan shi ne bambancin mu da mu da su saboda haka nan ya zanto aya na hauka wani bayin nan ma za su zaya ya gangaro saboda aƙida ta zauna ka dubi abu tsala ne ko lokacin da aka zaugalan ta na lura da haka sun fito ne masu hibbu baya magani da ruwan fa aka ce an saukar da aya nan ta na lura da haka sun fito ne masu hibbu kai da ga ta zama yake ya rasu da zahi haka ne an saukar da aya lan ta na lura da haka sun fito ne masu hibbu ta ce eh. ta ce ni abin da na fi so a cikin dukiya ta gona ta bairaha na bayar da ita ga Allah na bayar da ita wurin manzon Allah ya sata inda ya dace wanda gonan gona ce ke gona ce hatta annabi kan shiga cikin gonan ya ɗan shakata ya sha ruwan ciki saboda daɗin ruwan da ke ciki annabi da zai rage ke bakhin bakhin bakhin zalika malin rabihun ko rayihun kai magana ta yi to imanin ya riga ya rauna da muka karatun ana yin saka amma mu ma muna yi. muna fara yi. ko mu dai wanke zukatanmu mu karyar ba mu iya ba mu cire gwaninta mu cire takabbaranci mu danna gaba ɗaya mu wana ne mai da Allah sannan mu ci gaba da lura da awa tsibo ne da ayyar kato da ke hanya duka ana na ana fama su din a yi tuntube a yi ayi a yi wane ne a jefa abin da za a ce mu ban ya tashi na kiya ta tashi tun mu ruwa wanda ya mutu ya shahara wanda ya rayu yi aiki zuwa mutuwa Allah na kallon sakamakon aiki. sau da kana wallazi yatta duhuli in ji shi malamin kenan abubuwan da ke bayyana min anna tsikata, ita dai wannan a asikatu laifat manzilatun mustaqillatun kamar yadda ah, mai zube ya faɗi ba zango ne ba mai zaman kansa tana cikin tawakkali waliza lam yarid nafsun khasun biha wani nafsi ke babbe ne sauka saboda ita ba fil kitabi aw sunnah wa innama hiya dafi'un ila tawakkuli ita afika tana tura mutum ne zuwa idogara da Allah a cika da umu Musa ta samu shi ya sa ta ta dogara da Allah ta jefa ɗan taruwa wa ba'itan alaihi wa kulla mazdada sikatul abdi duk lokacin da gamsuwan bawa ya daɗe bi rabbihi wa tawassaqat urahu ainihin ya amintar da tayoyinsa kawiya tawakkuluhu dogaransa zai yi ƙarfi alallahi ورسخت جذوره سيرين سياسك على كهوة وبسقت فروعه رسين ذات برو أسما والموظف لأنه واثق بأنه يقبض في مطلع كل شهر راتبا معينا ما na gwamnati هنا na ko na wani mutum li'annahu wasiqun saboda shi ya gamsu bi annahu yaqbidu ratiban zai karbi albashi fi matala'i kulli shahrin a farkon kowane wata mu'ayyanan iltazamat bihi al-hukuma wanda gwamnati ta ɗaukan masa fa kuwa yurattibu hayatahu ala hadha al-asasi akan wannan albashi ke ɗora rayuwarsa yake kafa rayuwarsa ya tsara shi daidai da abin da yake samu da yadda yake tafiyarwa za ka ga yana kula da aikinsa ya dogara da wannan albashin litikatihi biya da gamsuwarsa da gwamnatin nan ba ta fashi duk da ana zaɓin matsala amma dai ma'aikacin gwamnati yana da shi ke da tabbas manomi ya bai da tabbas kamar shi tun da na yi dabbobi suna yakin amfani yana iya samun menene amma shi yana harkar ne albashin na aljiwa in an ce an tafi hutu a yi ta tafiya hutu wata zai tsada ba shi kayan shi wani ya tsara لو a أحوال hukumatin ma da za a samu tangarɗa a halin wani gwamnati daga cikin gwamnatoci wagadan hazinataha aka yayi gari asusunta muhaddaratun bil ajabi yana barazanan kafa ɗaukar nauyin ma'aikata an daf ilmasta hikati za'ufat hadhihi tika daga inda aka ce maka to tattalin arzikin ƙasa ya faɗi eh kamar yadda halin wasu aka shiga ciki aka ce imma a rage ma'aikata wa imma a raba albashi domin dole za a zabge rabin ma'aikata to wannan za a yi kalmar uwa da rabi ko kuma ga baki ɗaya ko ya ke rabi don a samu domin asusun gwamnati bai da kuɗin da zai biya kaga ai da gwanin ma'aikaci ko zai fara ta to bari dai mutum ne ne na yi bagen mutum babu gamsuwa inda muwar nan, a ga ufata hazar sika an dalmuwar tafina wa Wani zaman adamat kai aka ma rasa gamsuwan gaba daya faman wa'adahu malikul muluki wanda sarkin kuna yi masa alkawali la ta hatazzo ta katuhu bihi bi halimi na tsawali gamsuwan da sada Allah ba zai girgiza ba ta kowanne hali daga cikin halaye don da Allah bai tallacewa لأنه الغني ghani wal ubadu hum gwamnati akan rafa amma kaga asalin lokacin da gwamnati ke da kuɗi ba mai tabbas irin ma'aikatan gwamnati idan ka samu aikin gwamnati da ka san ka samu aljanna amma da aka shiga tangarɗa yanzu don wani ma'aikaci na shakka amma Allah ko yaushe zai samu karewa tattali babu to don haka nan kaga a cikin billahi wannan abin nan ne zai sa mutum ya dogara da Allah Wata zalika man afahu malikun dirhaman fa farqa wanda sarki ya ba shi kwandala ya ba shi dirhami ainihin eh, aka sace shi sarki ne kaje ainihin aka baka kwanin miliyan ɗaya kana fitowa aka hankaɗe ka aka kwace wannan kwalin faƙalar lahul malik ya zo yana kuka yana complain zai kashe kansa sarki ce a ah, a inda ya ba haku mai na tsaya ina miliyan daya ina da nonkin ba nonkinsa ka gare zama a cikatu falata tamma kada ka damu mata ji ita ilayya a tuka min inina a fahu. duk lokacin da ka zo wajena zan baka nonki ba sa فإذا علم صحة maliki الملك yana fassara mana fikar ne lokacin da ya san ingancin zancen wannan sarki wa wasiqa bihi wa tama anna ilaihi wa alima anna khaza'inahum mali'atun da asosun fa cikin ishida lam yahzunhu sautahu a rasa wannan abu zai bata masa rai to a kenan in Allah a kayan ka ya lalace aka kwace muku fili aka bulufa muku gaba aka tsarce muku gaba ko da ba Allah da ya ba ka ya ba ku ku shi kuka roƙa ya ba ku cikin abin da ya ba ku mafi abin da ba ku roƙa ba kun roƙi ka ba an ninka maku kuna neman fulotin da lallafi wani aka ba ku fuloti goma sha hudu sha biyu mulkin ba ke don an fasewa yana sai su ba a sake samu Allah ga babu imani domin Allah alganiyu ne saboda kana ganiyu ne wadatacce ne wannan zai sa mutum ya gamsu da Allah ko da duniya an kwace ma kwanda ba sarki sai dole in ka ba akwai ninkin sa in dai kana da tabbata za ka koma ba ka yin bakin cikin wannan abu sai ballanta na Allah ya tsara wannan din ma da aka kwace ma za a biya ka shi ka bar su kai kan kai bara, eh ban sika in mutum zana rai ba eh ah, ba shi ne na faɗi ba ɗazin abin abinda za ka iske da yan kuɗin ka in ka bayar aka yi wani abu ka sake samun wasu kana kallon iya wasu bukatar yankin ta sai ka ta jiya ka yi amma ka gamsu wanda ke abin ɗinka je ka yi shi kawai shi ma wancan nan ku sake yi bayan zan yanzu ne sallar yake sai kasa billahi tun da muka kafa nan wuri ba mu tunanin kada wani wuri wasu mata suke ta ba za a sake yi ba akwai dan uwan mu ce za mu je mu ta kai malam ka san ko abin da za a yi ce na ji ran koma ita an amara kada kai ba za a koma ba ba za a tsara irin wannan masallacin ba su ce mai zai hana bai suka fi billahi shi na yin ne tsakaninsa da Allah don ba a fake ba ce ba za a fake ba to mu ma nan yanzu ba mu fakin jiki in ana faɗin maganan wani yana isti'aza yanzu yana ce mutumin nan karshen ta yake ya sake mana irin wannan abun da yi mun yi ɗaya mun sha da kyar to ya bar mu haka wasu su je sai amma da ne ganin mu nan anan ba na tabbas tabbas da za a samu nasara ninkin wannan tun da kalli yadda muke da gogiyan yadda aka yi nan in muka fashe yin da masallaci sai ya fauna abinci eh? sai wannan abinci foundation da za mu yi ninka na eh? to to wannan a fika ai Allah ka ba mu fika in dai kun fahimci fikan nan wani abu ne da ya kamata mu koma mu sake ba wa kanmu horo a kai tun daga ƙanana ƙananan abubuwa in mun tashi za mu iya yin kaza za mu iya yin kaza duk ko ka da kake ciki in ka duba ka duba Allah ya baka ita to in ka fasa da in ka rasa irinta ko ka kwallo za ka yi ninkinta amma mu gani ba ne idan ka samu aka samu yar buka sai mutane su tare a wurin daga nan sai faɗa akan bukkar amma maimakon tun da a zamana a ƙaro a ji wannan ladarsa ya faru a nemi wani Allah ka ba mu fika ka aminta wannan fa ne hikiman du'an da muke kullum Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba hadha al haqq ma za da kiya ittiba'uhu babu fara kana ne ya ta fito yanzu ya za a yi ba an riga an ga haqqu ba aiki kawai kawai da kofa inda kake nima ma zan da kofa ɗan wani abu na wanda ya haɗa mu kirani nima ma in na ga abun da ya haɗa mu wannan abun sai mu haɗu da kai ɗan kira ka bakan jan ce ina wane ina wane ina abokan arziki abokan aiki ku shigo aiki an samu a cika ba abin da ya rage yanzu aiki ya rage mana mun fahimta gurgudu wanda ma bai fahimta ba ya tambayi dan uwansa hatta maudu'in kansa ka koma ka sake tambaya me yawa dan uwanka yi maka bayani sama da bayanin da zai yi maka Allahul muwaffiq daga cikin dai hanyoyin ma'ana bawa ko masu ta da mutum ya dogara da Allah akwai na uku domin ka yi yunƙuri ka bi Allah ba tare da ilimi ba wannan ganganci ne akwai wanda Allah halicce shi da ganganci shi abin da ke ina mai yiwa abin da kwaya kafa shi zai aikata shi kuma ka ga manufan shi ikinwa manufan shi bai da tsoro a'a ba wannan ake nema ba ya zama ka fahimci abu ka aikata shi ala ilmin da cikakken manufan neman ladan Allah ma'arifatul insani bi nafsihi wa ajalihi shi ma wannan kan mutum ya dogara da Allah sanayyar mutum kansa idan ka san kanka da na kafa da kasawanka kan abubuwa za ka kama Allah. Karamin misali ga ɗalibai, ka ego littafi gaba ka ajiye, ka ɗauko wannan littafi ka ajiye, ka ɗauka wannan littafi ka ajiye, ka ajiye littafi gaba, ka zauna sai ka suna kai yanzu ai ina jin haka haka bari in dan dafa mala in kafa kanka a wuri sai dai ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar me haka ai kiran sallah ne littattafan nan baka da ba ka tura sojin bacci da kan kujera ba ka zame ka dawo kafa zai musiba to yayin kafan haka kai ya kafashe ne ruwa zai kammala ka ba bai kammala ka dai Allah ka dogara da Allah idan Allah ya taimake ka kana iya tafiya biyu na yi ko uku na ka ji bacci na yake taimako da daga Allah ka kalli littafin nan ka ta haihuwa ma in na wuce yanzu matsala ne sai ka ga ka da kofa haza aunan min Allah binafsihi wa ajrihi وثالث هذه البواعث na ukun waɗannan abubuwan da kan tura mutum ya dogara da Allah ala tawakkuli ma'arifatul insani bi da'afihil fitri sanayyar mutum da naƙasarsa ta halitta wa ajabihi azzati da kasawansa na jikinsa ومعدودية ومعدودية علمه وإرادته وقدرته da iyakattuwar iliminsa iliminsa mahado hakanan himmarsa mahaduda ƙudurarsa ita ma mahaduda amma ta Allah ba ta da iyaka faƙad khalaqahu Allah da'ifan waye dan adam Allah ya halicce shi rarrauna wa akhrajahu min batni ummihi la yakun ya'lamu an fidda shi daga cikin uwarsa bai san kawai ba da zana aka haifar ko da wata ita ruqayya a cikin tsamma. yanzu ba ta san ta ba inda misalin mahaifiyarta za ta tafi su gaggarin bayan shekara goma sha na haife a nan da aka haife ki a kan kujerar na aka yi miki du'a'i da zai ta ce ikon Allah saka wannan kujerar ce yi na yana ko yadda aka biya ya kan wannan kujerar suna <laughs> kallo za ka yi ga kuma ke a cikin karatu kuma kila ma abu da kare wannan karatun ke ce ake magana rukayya hmm? da kai ta kallon da ta ta zazzara da ce oh ni ce ake magana mana nan ha inda lahi da ide ki yara nan wanda aka abin da su ga su nan dukkan sun girma sun zama manya manya suna kallon kasa ma dariya la yakun ya'lamu bai san kawai ba ashe shi mai mm, eh, ajiyar kama manahu min al-iradati wal qudrati ma yumkinuhu min ada'i risalati fil ardi kamar yadda Allah ta'ala ya bashi dama na iko karfi himman kudura dama ma yumkinuhu abin da zai bashi dama min a ada'i risalatu saukar da sakon da aka tsora masa ya isar bayan aiki fil ardi walakin ya zallo ilmuhu ko eh, ilmu bashari amma zai ci gaba da zama iliminsa ilimin dan adam ne wa iradatuhu iradatu basharin ko mutu ne karfi ne na zaka na kasashe wa qudratuhu qudratu basharin ikon fa iko ne na dan adam ai makhluqun muhdathun masbuqun bil adami halittacce ne an riga shi da babu babu ta riga shi ina ga shekara ɗari da ta wuce nan wayanda suke nan kila ba su fi ashirin ba a ah, masallacin nan da ku gani shekara ɗari da ta wuce waɗanda suke a a wannan masallacin ba su fi ashirin ba in an samu eh, a kai shi da zarar ba yana a suke ba malam lungu-lungu na zai ta fafi suna lungu-lungu bayan akwai tsofaffin tsayin da zaganci da ƙarfin samalan irin wannan maganan muke magana muna rana a shekarar wani yaro wani tsoro ya tashi daga Ghana yi dariya tukuna ya ce malam na ce na'am shekara na ɗari da goma sha ɗari da goma sha ina layi haba ko sai matsa daga wurin ɗari da goma sha nan kwata sun kowa a sun kowa shi sun kai shi ƙarshe da yake bai da ƙarfi sosai sun kai shi ƙarshe sai ke Allah ya ji kan Allah ya jama da buruku ce sai daga yau da bakai za ka fara karatu kada ka bi layi kai ba layi ka fi kauce layi da karatun ka a yi maka duka abin da rage lokaci a yi mana saboda kana a yi maka naka ta kuma tsohon nan malam bai hawa mashin bai hira mota daga anguwa sun sai ke takuwa zuwa kafa sai da lokacin na yi masa magana na ce da Allah idan ya'yan kasance za su ɗauko ka ka yadda a ɗauko ka ba za su ji daɗin su dinga wuto ka da mashin ba su dinga wuto ka in an ce ka hau ka ce ba za ka ba ka dinga hawa me za mu inda wannan ne za mu da wannan lada tare da shi sai daga nan sannan ya yarda ake da shi. amma yana goye da yana ɗauke da jakarta lokacin irin wannan jakar goyon ba ta yawa ba to kowanne masu bokon bil adami da ba shi yanzu ga shi to kuma da mu. wa mallahu qurbil maut za a riskan masa da mutuwa wata lamba shi ne bane ba fawjuduhu wa hayatuhu wa ilmuhu wa kaynunatuhu kulluha laysa bi dhatihi wa la min dhatihi samuwansa dan adam rayuwansa dan adam iluminsa kaimunatuhu kasantuwansa da ginuwansa kulluha laysa bi zatihi ba da kansa yake ba yi masa akai wala min zatihi ba daga zatin sa abu ya taso ba bal bi rabbihi wa min rabbihi azza wa jalla ya samu ne da karfin ubangijinsa halittan ubangijinsa duka ubangijinsa هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هل أتى على الإنسان حين shin ba wani zamani ya zo wa ɗan adam ba bala istifamu inkari min addari wani lokaci na zamani lam yakun an bai zan wani abu mun da ake ambato akwai zamanin da an yi ba a san wani amadu ba balle algarkawi Kata-kata. ba shi ba dalilinsa bai zama abin da ake ambato ba to haka kai ma haka ce ma akwai lokacin da ba a ke bai zama shi an mazkuran da ake kiransa ga sunan fa ana ce wani inna khalaqana al-insana mu ne muka halitto dan adam min nutfatin amshajin daga mani ko da mani yammaci. نبتليه جاشي منا طورو مسا جرباوا مطولو مسا أيوكا مطونا مسا تلوكي مطونا مسا سامو فجعلناه سميعا بصيرا مكسن ياشي ميجي ميجن الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن ولم يك شيئا إن أولا يذكر الإنسان yanzu mutum shi ba zai tuna da asalinsa ba yi tunani da asalinsa anna khalaqnahu min qablu mun halitta shi kafin wannan lokacin ya yaku a da ba komai ne bane shi aka fama da shi wa min huna ya'lamu al-insan anan ne dan adam ke fahimta ke sani haƙƙal ilmi mafi cancantan ilimi wa yuqinu haqqal yaqini ya sakankance mafi cancantan sakankancewa Allah haula lahu wala quwwata illa billah ba shi da wani wayo a gare shi wala quwwata bai da wani ƙarfi a gare shi illa billahi bai da wani tsini bai da wata dubara ainihin eh, dubara ita ce hau ilimi shi ne kowa to bai da ainihin wani dubara bai da wani tsini babu tsini babu dubara allazi khalaqahu fasawahu ainihin billahi da Allah wanda ya halitta shi ya saita halittan sarwa ido guda biyu kunnuwa guda biyu ga hankin nan a tsakiya ga baki ƙasa an yi kwalliya wa fiskar Da gashi a wuri kaza ga jina guda biyu ga goshi ga ga gashi a can sama Da inda aka ajiye wa'annan ƙofofin ce ƙofa an sa ta inda ta dace fasawahu wa allamahu ma lam yakun ya'lamu ya sanar da shi abubuwan da bai kasance yana sanin su ba wa asbaga alaihi ni'amahu zahiratan wa batina ya kwararo masa ya lullube shi da ni'imomi na bayyane da na koyi mu'azamin su ma bai san da su ba fama bihi min ni'matil ilmi aw ni'matil qudrati aw ni'matil hayati wal wujudi fa hiya min Allah wa billah abubuwan duk da yake da sunan ni'imar ilimi ka san kaza ka san kaza ka san kaza aw ni'matil qudrati ko ni'ima ta iko na dama aw ni'matil hayati ko ni'ima na rayuwa wal judi wal wujudi da famuwa fa hiya min Allah daga Allah take wa billahi aka ga wannan ne rububiyya ba wannan ba wannan ita ce asalin rububiya wanda ya imani da wannan ba abin da zai hana mashi ya yi asikatu billahi ko kuma ya dogara da Allah don ya dogari da Allah a shi ma ba ka da ko yau ma in ka ba Allah ka yafa duk wata ni'ima da ka sani Allah ya ma idan ka ne iskar da kake shaƙa lafiyar da kake yin yan ƙababuwan da kake yawo da su kunnenka da kake jin sauke da shi waye abincin da kake ci yan rigunan da kake da su ɗan jirgin da kake kwana ne da kake dukkan Allah masu ba wani abu naka komai na alfarcin da kake so da shi na Allah dai sai kuwa dole ka kama Allah nan ai ma akwai rikin mutunci ka saki wannan Allah ka kama wani Allah kai ba yau ta ke na aima wannan Allah wanda duk abin da kake da shi shi ya baka shi ka sake shi ka kama wata dubara wai kai za ka rayu da ita har a ce ga wasu na cewa yanzu muna karni na ashirin an wuce a bi tsarin addini sai dai al'umma su tsara wa kansu makoma a ego arna da munafukai a haɗe a ce za a tsara makoma hanyar ilimi kuma har yanzu da ruwan sama ake rayuwa har yanzu da abin da ƙasa take tsirawa ta ake rayuwa har yanzu ba a yi wata duniya a gefe tun da an ci gaba a yi wata duniyar mana mun yawa nan to tunani ilimi akwai injiniyoyi akwai menene wasu su ware su tasu duniya yanzu sun daina zama a wannan duniya wannan duniya an yi yawa kama lalata ce bari su koma tasu daban ba ma ko tunani in ma tunanin ne alhatuna ya zai su to a ai za a iya rayuwa a wata ne ku koma wata nan watan naku ne in kun koma wata ma shi ma na Allah ne amma a yi tunani bari a halicci wata duniya mai itatuwa mai ruwa mai menene nan jama'a su tashi su koma can su zauna a can cike su kyalewa wa Allah duniya shi ba mako tunani fahiya min Allah duk wata ni'ima da ke daga aiko wannan ya isa mutum ya dogara da Allah Allah na cewa وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا مشركي haka suka tafi suna masu cewa lausha Allahu abadana da Allah ya ga dama bauta wa min dunihi min shay ban bauta komai ba wanda ba ba wato suna so su ce wannan bautan da suke shirkan da suke Allah ne ya na hannu wala wala da ba hana komai ba كذلك فعل الذين من قبلهم wannan haka ya fa bihi wannan shine na kafin su masu kafaɗi fa hal ala rasul idan mutane suka ƙi karban saƙon Allah babu wani abu a kan manzanni illa illa balagul mubin kaga kenan in kace mutum magana mu na dazun nan da wani tabbace ku dinga zuwa masallaci da wuri annabi ya ce mutumin duk da ike zuwa daga baya zai shiga aljanna daga baya yace wannan ya ishe mu mu shiga aljanna daga baya ya fi mana haka muke so ka samu tare ka bar shi kawai wanda ita wannan ma ka bar shi da Allah balle wannan wa hada min a'zamil bawa'ith wannan yana daga cikin mafi girman abubuwa da suke tura mutum lita'alluƙil abdu bi rabbihi bawa ya riƙe ubangijinsa ta'alluqul ajiz bil qadiri ainihin ratayen kafashe da mai iko wadda ishi bil qawi irin ratayen rauna da mai karfi wal faqir bil gani irin ratayen faqiri da mawadaci wal jahul bil alim marasani da ainihin masani wal muhdithu bil qadimi fararen sabo ke koyi da magabaci ya rataye da magabaci wal dalil bil aziz kankantacce yayi riko da buwayayye wal fani bil baqi mai karewa ya rataye da ruwan da ya karewa wa bi ibarati ukra ko kuma a faɗi magana ta wani ibaran banda wannan ta wani salon ta'alluqul marbudi bir rabbi ratayuwan halittace da mahalicci to shi halittacce ya rataya da wanda ya halicce ya dogara da shi wal makhluqi bil khaliqi halittacce da mai halitta wal mayyit bil hayyi matacce ya rataye da mai rai wanda baya mutuwa ran ba mai ran da yake mutuwa ba Allah allazi la mutu gashi nan ta'allaqu man la alamu shay'an bi man alamu kulla shay'in ratuwar wanda bai san komai ba da wanda ya san dukkan komai hmm? Hmm? Eh, man la yamliku ko ta'allaqu man la yamliku ni ne ne ya alamu ko sun yi alamun ne a zuciyata a ta'alluqu man la yamliku shay'an wanda bai da ikon komai bai mallaki komai ba bi man yamliku kulla shay'in wa man la yaqdiru ala shay da wanda bai da iko akan komai bi man huwa ala kulli shay'in qadir da wanda yana da iko akan dukkan komai wa man la ya'lamu mata ya mutu ratayuwar wanda bai san yaushe zai mutu ba mutum kenan wala aina ya mutu bai san a ina zai mutu ba wala kaifa ya mutu bai san yadda zai mutu ba biman la fa alaihi shay'un fil ardi wala fis samaa da wanda la yakhfa shay'un alaihi wani abu bai koyuwa gare shi fil ardi wala fit sama wa hada ta'alluq billahi irin wannan ratayuwa da Allah ta'ala wal iltija'u ilayhi da fakewa gare shi wal i'timadu alayhi da dogaro akan sa subhanahu huwa at-tawakkul irin wannan ratayuwa shi ake ce masa tawakkali hada huwa al wannan shi ne gaskiya Allah ya nuna mana ita yanzu mai rage mana kawai bin wannan gaskiya wannan gaskiyan kuma tsaya mu bi ta a dukkan mu. mutum da mu dai kafasu ne mu dinnan mu a jikunan mu kafasu ne ba mu mu kama Allah shi ne wanda ke akwai amma ba mutum matacce ya kama matacce ba matacce bai kama matacce matacce bai ma komai sannan shi kan Abu Hatim shi kawo bukatun gaje na kai saurin na kai saurin wanda zai biya mai bukata illa ma'arifatar insani bi nafsihi sanayyan mutum da kansa ya tsaya ya san hakikaninsa babun ila ma'arifati rabbihi in ka san kanka da na ƙafa, ka san ubangijinka da kamala za ka bauta tawa Allah shi kaɗai. dole ne ka san na kasashe ne kai ka daina yawa kallon ka kai cikakke ne ka daina yawa kanka kallo kana da kuɗi ka daina yawa kallon kana da mulki ka daina yawa kanka kallo kana da ƙarfi ko kana da lafiya za ka da komai kasashe ne kai komai na nan Allah ولهذا قال العارفون رحمهم الله من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا قلنا مغانا ان بعد بيان ba تون بغير ذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه فناسونا نا اي ناس انا ومن عرف رب نفسه بالنكس والعجب عرف ربه بالكمال والجنى ولهذا كان ابعد الخلق ما في ميسا حتى عن التوكل المغرور بانفسهم كذا مروي wanda suka fi kowa ainihin nesa nesa da Allah an tawakkuli daga dogaro da Allah su ne wanda suka roɗo da kansu mutumin da yake kallon kansa wani abu ne shi waye kai kai ba kowa ne ba asalin kama kuma inda kake tafiya na akwai kashi a cikinka komai shekinka kana mutuwa mushe ne ɗoyi zai sai dai a ɗauka a je a haƙa rami a ƙafa abin ne me na fariya al dole da ilmihim Uwa uwa masu kin ƙafa da ilimin su mutakabbirai sau da dama da ya ga mutane na kewaye da shi sai ya dinga ka ɗaukan sa wani abu ne sai ga ai shi zai juya duniya ai sai ga shi ne zai iya tafiyar da ka Dan haka ya fi wahala ma karɓar nasiha al-mu'tazuna bi quwwatihim masu izza da karfin su karfin mulki ko karfin gababuwa al-marhuna bima yamlikuna min sarwatin aw mawhibatin masu roƙuwa zawo masu roƙuwa bima yamlikuna da abin da suke mallake da shi min sarwa na arziki suna roƙuwa da su aw mawliba ko wata baira da Allah ya ba su bi haifu ya sabuna annahu mustaganu anillahi ta'ala inda suke dauka sun wadatu da Allah su kamar su ke rike da kansu kama qala subhanahu kalla innal insana la yatgha an ra'ahu kalla bari wannan magana innal insana la yataga dan adam na tagawa kai dan adam na tagawa balle ya ga kai shi attajiri an ra'ahu tagana ya wadatu imma da wani ilimi wa imma da wasu kabbai fasababu tsogoyanihi dalilin girman kansa ru'yatuhu li nafsihi ganin ransa fi halatil fi halatis tijna'i an gairihi wadatuwansa daga wani wa ta tawahama sau da dama mutum kan ruɗu annahu mustaghnin a rabbihi jalla sha'anuhu hasaba ibnu nuh ai wannan shi da ke dauki dan nuhu hada huwa zanna ibnu nuh dan nuhu al-kafiri anna quwwatahu a ainihin ya ɗauka ƙarfiyar a ستعصمه ba ba baban sana ce ya bunayyar kan mana na ina fanna ruwa ina ai ba zai hau jirgi ba kaga musiban girman kai musiban ruɗuwa ƙarfi ya ruɗe shi me ya ruɗe shi duk zai duka aka haɗa kafir ya ruɗe shi yana ga abin da babansa yake gaya masa ɗin nan tsoho ne ya rutse kuma mutanen gari ma ba sa ra'ayinsa إذا جاء الطوفان يا عند طوفان يذوب وأنه يستطيع أن يأوي إلى جبل يحميه yana da zai iya zuwa kan wani dutsen da zai kare shi daga ruwa wato ya shi baban sa fafaha shi kuma baban na aiki da umarnin Allah wannan shi ke dutse matasa daga gara aka ce ka yi kaza ka ci nasara ka yi kaza ka ci nasara ballantana a ce an hauka saka da kwali a yanzu mutum zai ga baya ganin kowa da gashi a ka sai an je kan wani abu ka ɗan abu kankani ya sha abu nan ɗinsa za ku manta malamin nan na wanda ya ba da labarin kasa a cikin adabin duniya wa dini yana ga ya rubuta littafin buyu a ba irin shi ya tattara ya yi bincike ya tsara wani mutum yi zo daga kawai ce Allah ya gafarta mala a hukunci shekara ya shuru ce ban sani ba sai ka duka karatu nan naka ana labarin ka ana labarin ka zan tambaya ka ka sai baka sani ba ke ya shi kenan sai ya fita da ya fara ɗalibai da Allah jama'a ne ya kwan shekara wani ɗalibi ne ke shine kaza kaza kaza kaza kaza kaza ga aya ga hadisi sai gano ce to an bani amsa kai ba ka sani ba amsa ita ka ba ce a kawai na kallon shi eh ne ina ne ina shi ne ko ina ga yan tayin duwa to to ka ga ka dubi inda Allah ke kama mai girman kai sai dai da yake shi bai da girman kai wajen ya faɗi da kan da wurin wannan magana ba kai shi ba ka tuno ma Allah fara? Eh? amma fa shi ma mutumin haka Allah ya turo shi ne da irin masu maganan nan ba wani koyewa ba ka sani ba ai wani ya bani a wasa a cikin mutane yake da kalan ba ta ganin maganan ba har kan da ruwa da kunari shi baya mantuwa shi shi ina ai baya mantuwa tun da ta a aka gama ce kai da Allah ta komenta kalmi na tafi sai aka ce Allah da wata wala da ina kafarka eh da ake wuri ta ba shi ba wanto ai kalma kan kafiri dan wani abu da kake yi kana yi kai fa ai kirin ka ba ki wannan interview dai dai ka ba ki wannan dai dai ka shirya ka ba ka tura shi kai sai hmm ya tsara Allah ke ture maka shi Allah ke shigar maka da shi Allah ke kare ka daga inda ka saki Allah zaka taubarta وجهل أنه لا عاصمة من أمر الله حتى أنه يتوقع باب ainihin babu matsira daga lamarin Allah in Allah ya kwanto abu babu matsira da gare shi idan hakamal qada haka abin da ya dauki karuna wannan shi ya dan nuhu inda dan nuhu kare haka karuna dan uwan annabi Musa زعم قارون أن كنوزه قارون يدوك دوكيك التي تنوء مفاتيحها وند مقلنت سنفتل بلا عصبة أولي القوة ستعنيه يدوك دوكيك ذات كالي سيدك دكا قومي من بعث الله إذا جاء ولم يستمع, ولم يستمع لنصيحة قومه بيس سيراري nasihar kabilarsa ba bai saurari nasihar manzonsu ba bi sha'ani maliki قال إنما ala على علم عندي an bani dukiyar nan ne saboda na da ilimi na san kan tattalin arziki ina tsarewa awalan يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أن الله قد أهلك للي أن يهلك من القرون الأمة من قبله الأمة من هو أشد منه قوة وانت فيه سنة من كارثي بالدوكيا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل با أتنبيا الله عن ذنوبهم المجرمون دليه كانسو أينهم مجرمون منا لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم با وني مي بنتكي مجرمي ليه كانسو مي سكي مي سكي مي عيسي أرجع دم عيسي حتى خفف الله به وبداره الأرض ha Allah ya rufa ainihin ya narkar da kafa da shi da gidansa gaba daya فخطفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أين فخطفنا به هكا مكروفا muka rushe da shi da gidansa al’arba, ƙwaƙa fannin al’arba kenan, muka rufe da shi da gidansa gaba ɗaya, sama kana lahomin fi’atin, sama min fi’atin, sama kana min fi’atin lahu, ba ku wata jama’a tashi yaran nashi da menene ɗin nashi yan suru na da za su iya taimakonsa. min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin bai kasance daga cikin waɗanda ake agabawa ba سمعت قصة رجل من كبار الأثرياء المتغطرسين سمعت كنا na ji ina jin daga cikin 'yan wannan zamanin na ji labarin wani mutum daga cikin manyan attajirai المتقطرسين masu girman kai da dukiyar khawwatahu ba'd julasa'ihi wani daga cikin abokan zama sa suka yi masa gargaɗi suka yi masa wa'azi yawan min gadaratin zamani daga yaudarar zamani yaudarar duniya duniya tana masa shigo-shigo da zurfi wata kallubatil ayyami da juyin juya hali فقال هذا المتدبرس إن عندي أموالا يودا كاسوانين دنيا كم زعفت آيا noman duniya ya tsaya kaf ni ina da dukiya taksi ne a amaran ba da umri ta ishe ne rayuwa har bayan rayuwa na ina da abin da zai ce har bayan mutu wa hiya tazidu wa la tanqusu kuma dukiya ta da tsoya take za ta rabuwa tunda na san irin abin da zan saya in ajiye ya karu ولو أن الفقر ركب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق به لم يستطع كقدر تلوثي على كيش دوكي Eh, ko a ce a ka ɗauka talauci mutum da wani wannan fakara inda za a ce talauci ya zama mutum rakiba jawadan ya hau dan doki Sai a mai gudu ta sana ya gudun shekara au aksara da ya lahaƙa daidai ya ci min ya talauta ne sabawa ne talauci walam ya sabe haza musa haddisi. Wannan magana ita ya kai كإيتي ببالي لا ذلك كتوى لقد إستو حتى رأيت هذا الرجل ما لا يحفظ مجمس من يقبل الصدقة من بعد من كانوا يأملون عنده أجرا سيد يقوم أين أكرم صدقة أولي لأورو رنفا إن كلمة ده كلمة من لإستو حتى رأيت هذا الرجل يقبل الصدقة إن أكرم صدقة من بعد دقفاسين man kano ya amalu na inda hu ujara masu masa aikin limonin shi innal mu'jibal magarura mai jiji da kai mai tinkaho wanda ya rubu mahajuban aro ya fi nafsi an tsare shi daga ganin rayuwarsa malam kun duba matsalar nan muna ciki ba ma kallon mu na kasassu ne tsakanin da Allah ko maganan addini ya ce sai ka ji mutum ya ce mu aikata matawa wato je wurin ka ba ka gani sai ka ji mu ba ma kallon na kasan mu ba ma kallon laifukan mu sai laifukan wasu to wannan musifa ce ba karamar musifa ba fahuwa ka mahajubun saboda haka katangagge ne amma arifati rabbihi ba zai san ubangijinsa ba duk wanda baya garin na kasansa ba zai san ubangijinsa ba wa man amiyat basiratuhu duk wanda basirarsa ta shafe yana ganin shi ne ƙoƙari ne ila hadhihi daraja lam yatasawwar minhu al-istiqala bai yin dogarwa ala rabbihi to wato mai yi hattara ka ce kun yi gwaninta kun yi ba a yaba muku ba ba ku yi ba ne ba ولم يوقن بحقيقة قوله بيدد حقيقة ننفذ الله با يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا جماعة أنتم الفقراء خو نعمة بكاتا زواج الله أما توسي جماعة نهاك أماني لا فكيه بني بقى wallahu huwal gani Allah ne wadatacce alhamidu abin yabo إنما يتصور التوكل أنا سورة دوغروني ممن يشعر بالافتقار وند إكي جي ولا دبكاتا إلى مولاه شيء وند رئي دوغروغ الله وأنه لا يمكنه الاستغناء بيئي وداتوا عنه دجا الله طرفة عين ديري دك إتوائله tun da ne mun tashi da ke harbawa eh ai ba ka aka yi inda ana zai tsaye da numfashin mutuwa ta kenan wala ma a kallo ne su wa kana mimma alim allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi daga cikin abubuwan da annabi ya sanarwa al'ummarsa fi ilajil karbi wajen maganin bakin ciki wa da matsatsi kauluhu da'awatul makaro du'a'in wanda ke cikin bakin ciki wanda ya shiga wuya ya shiga matsala ga du'an da zai dinga yi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta wanda duk shiga damuwa da bakin ciki ya ci gaba da wannan du'a'i Allah zai fidda shi يا الله رحمك كأنك إيه نعمة هو الجنش فلا تكلني إلى نفسي قد كزنجي لاني ذو أقرينا طرفة عيني بيدي بك انت وإدو إن دأنا دوت دبارة زني وت دبارة زنجي لهكما بالي ديتا وأقله لي شعلي الله كثرت من كجارة من لمرنا كلنا لا إله إلا أنت وقال لابنته وأحب الناس إليه النبي كان يا فتي يا أستا ما في متاني او أولنفا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اسم ما يا فاطمة ما يمنعك بيو يا أبو بكر أنا عمك كسواريني كو كسواري أبو بو النسيح عند ذمك تمرني ذمك أن تقولي كدين دفتي إذا أصبحت تنتم وايقلي واذا امسيت اقول يا حي يا قيوم برحمتك استجيب رحمك كتين كلمة أخرج لساني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف طعي ولذلك مثل المربوبون الصالحون حال المتوكل على الله فلو فمدونني ما لمن تربيه nagari suka ba da misalin halin almutawakkili ala Allah mai dogaro da Allah allazi gamara shu'ur bil hada wanda bukata ta kewaye shi a da'ibati ilaihi bi halit tafili shi mai dogaro da Allah yayi kama da halin yaro An mai shayarwa mai mai shan nono fi وسكونه وجن دوغرافا دني قوانفا وطمأنينته بصدي أمه لما من بامنش لا يعرف غيرها بيسان وتبا إن بامنش بل لا يعرف غيره بيسان ولا وليس في قلبه التفات إلى شيء سواه babu waiwaye a zuciya ta zuwa ga wani abu in ba wannan abincin wurin maman shi ba كما آه، كما قال بعض العارفين المتوكل كالطفل هكا يكي لا يعرف شيئا يعوي إليه بيسن وني أبديك قوم وقريش إلا فدي أمه كذلك المتوكل أي هكا ميدوغلو دا الله لا يعوي إلى إلا إلى ربه سبحانه سيزوى قوبان جدا سا بيسن وين بغريش يتبطن مثلا to ya za a yi eh gaskiya ne kara kaɗan kara kaɗan a shiga wani waje al-ma'rifatu bi fadli tawakkuli sanin salalan tawakkali wa ahwalil mutawakkilina da halayen matsayin masu dogaro da Allah yi ومعايشتهم da yadda suke rayuwa ya mu'ayyashatihim abu uku ko hudu falala halin masu dogaro da Allah da rayuwarsa wanda ya dogara da Allah ga yadda ya kamata a gan shi ga yadda ya kamata ya rayu kafin a kawo misalai wa min bawa'id at-tawakkul daga cikin abubuwan da kan sa a dogara da Allah al-ma'rifatu bi fadlihi sanin falalan dogara wa fadli ahlihi da falalan masu dogara kansa dogaran ina da nashi daraja masu dogaran suna da nasu daraja na hudu ko Eh, wannan ma'arifan ba sai za a yi fashi na hudu tunda wancan na wanne ne muka muka gama ma'arifatul insanu bi nafsihi ba hmm, kwarai kuwa wa man khassahum Allah wa rasuluhu da abubuwan da Allah ta'ala ya keɓe su manzon Allah ya keɓe ainihin manzon fa ya keɓe su da shi min husnul sana'i Na samun kyakkyawan yabo daga Allah wa ma wa'adahum bihi min husn al-jaza'i fi dunya wal akhirah da kuma abubuwan da Allah ya musu alkawari da shi na kyawun sakayyan duniya da kyakkyawan sakayyan lahira wa ma ya aqibahu ta tawakkulu da abin da dogaro da Allah yake haifar da shi min aqrabi samarati na kyakkyawan sakamako fi hayatil fardi a rayuwar mutum shi kadai in yi dogara da Allah zai ga kyakkyawan sakamako kamar yadda jama'a a dunkule suka dogara da Allah za su ga kyakkyawan sakamako wa yakfi qawluhu ta'ala ai maganar nan ta Allah ya wadatar da komai wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا مدوغره الله يرزقه الله من حيث لا يعتقد الله كم بوت يا أغلب الشيء فإن جبايا تماني ai kaman wancan rahibin nan ku wanda waye ne yake tambayan shi yake masa daga nan kake samu abinci sai ce sai ka tambaye ne ke da ni din e ni ba ma sani ba ka tambaye ne ke da ni don san sai ne yake samu abinci ba to saboda ya riga dogara da Allah man yatuma yarzuquhu min haythu la yaqas wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara da Allah fa huwa hasbuhu Allah ko ya ishe shi zai ka masa ta inda yaushe ne muka fara magana mutum na tunanin to yanzu da zai samu abin shi to kenan in bari duka gaba da to in na bari ya zan ya samu kaza sai baka dogara da Allah in dai haka ci gaba da aikin da Allah ya sa kaza ka maka inda zaka ci abinci har kana ci gaba da aikin da Allah ya sa ka to kuwa Allah zai kawo maka ta inda inda zaka ci abinci ta inda zaka samari inna Allah baligu amri Allah zai isar da lamarinsa Allah mai iko ne zai iya aikata wannan abu ina da ikon kawo maka abincin nan ta inda ba kai zato ba kada ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya wa dukkan komai tsari yana tafiya ne akan tsari ba wanda ya isa ya kawo tangarɗa a tsarin Allah وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فبدا وترهما ta musamman daga Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya halicce ka linta lahum me sauƙin kai a gare su annabi na da daɗin mu'amala yana da daɗin hulɗa walau kunta fazzan ya rasulullahi inda ka kasance mai gautsi galizan kalbi mai kaushin rai mai fashi fa ina lan faddo haulika da mutane sun fashe daga wurinka gautsi bai yi ba ainihin murtukewa da fushi wannan bai dace ba fa'afu anhu kai musu afuwa sun ɓata ma an suka ɓata ma ka kyale su wata da lahum ka nene su ainihin ka nema Allah ya gafarta musu har dai sun dawo sun gyara wa shawirhum fil amri ka nemi ka yi shawara da su eh, ka yi shawara da su ba duka mutane ba ainihin waɗanda suka cancanci a yi shawaran da su bayan an yi shawara an yi shawara ba za a yi tifaki abu guda ɗaya ba to kai sai ka 'ya yadda guda faida azamta in ka yanke akan wani abu da aka ka yanke fatawakkal ala Allah ba shawara ke aiki ba Allah ke yin aiki inna Allah yuhibbul mutawakkili wa rusuku hadhihi al-ma'rifa kafuwan wannan sanin hatta tastahilla yaqinan hatta zama yaqini dafi'an mai kawar da shakka wa ومثل zalika mutala'atu ahwalil mutawakkilin إذن وانا sai ka ɗauki halin karanta halin waɗanda suka kama Allah suka dogara da Allah da yadda aƙibarsu ta kasance. Minan ladina an'ama Allahu alaihim daga waɗannan da Allah ini ma gare su minan nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin. Wa ala ra'atihim a bisa babban su gaba ɗaya sayyidul mutawakkilina. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن معايشة سير المتوكلين جماعة رايوة متن رايو دا تاريخ ما صدو غروغ الله من أعظم ما يقوي القلب yana daga cikin mafi girman abin da ke ƙarfafa zuciya mai ainihin shakka mai kai komo mai inda inda mai taraddudi mai rauni ainihin fil itimadi ala Allah in ka duba wani ya dogara da Allah wance ta dogara da Allah ku duba dai na nan nan majiyar nabi musan nan da ka dauke ta a cikin billah wa tawakkul alaihi wa tafawid ilaihi fatasabbahu in illam takunu mithlahum inna kasab buhabar rija lifalahu inna kasab buha ainihin kwaikwayo na ga kaman babu bihim inna kasab buha kun rija lifalahu kwaikwayo bayan allah rabauta ne wa a zama min dalika ta'asiran abun da ita wannan duka tasiri da aiki an ta tajida min al-ahya'i man ta'khudhu anhu zalika bi sahbati wal qudwati abun da ita wannan gaba da an tajida ainihin min al-ahya'i ce ka dace ka famo daga wasu rayayyu man ta'khudhu anhu wanda za ka dinga koya daga gare shi zalika bi sahbati ta hanyar zama da shi wal qudwati da koyi da shi wa qalilun mahum sai dai fa irin masu wannan yan kaɗan ne matuƙar kaɗan eh? su ne kibiritu su ne kibiritan nan wala takalul ardu minhum sai dai fa ƙasa ba za ta rabu da shi ba insha Allah duk inda kai akwai su sai dai a shafa a shafa wa qad qila inna hala rajulin fi alfi rajulin abalabu min makali alfi rajulin fi rajulin sai layi inna hala rajulin halin mutum ɗaya a su fi alfi rajulin yana tasiri a mutum dubu ainihin halin su halin mutum ɗaya shi wannan mutumin kirki fi alfi rajulin a cikin mutane dubu balagu ya fi tasiri min makali alfi rajulin daga magana mutum dubu a mutum ɗaya. lahi. Matsayin shi kaɗai a cikin mutum dubu abin da zai haifar na fa'idodi ya fi wa'azin mutum dubu akan mutum ɗaya. wannan zai yi masa wancan zai yi masa har ta kai ɗari wannan ma zai yi masa har ta kai wani ɗari su kai mutum dubu su yi masa magana ya zai yi nan inda yake shi ko wannan wanda Allah ya yarda da shi za wannan in ya zo yin magana halin sa zai yi tasiri a cikin mutum dubu na sama da tasirantuwan mutum dubu akan mutum ɗaya mutum ɗaya kuka tare masa ko dukkan da ya masa ai yau ka je ka yi kiwonsa wajen wanke je ya kiwonsa ko kaza ku je ku kiyansa ya shi wannan magana zai gudatar ga al'umma sun karɓa saboda Allah ya yarda mu gyara kanmu Allah sai ya kwatanta mu da irin kwatan kwatan wannan sannan da za a yanzu da turori sun zo lokaci ya zo mun haƙura sai Allah kai mu gobe na'am sai nake jira eh tsari na ubangiji eh eh dole ne mu tsara a kai domin mu ne a yanzu in muka ƙi tawakkali gangaji ne lokacin da ba mu sani ba muna na muna amma wannan dama kamar dama du'a ya ba kullum ba muna magana Allah ka nuna mana gaskiya ba to ga shi nan Allah ya nuna mana gaskiyar tawakkali da mahimmancin sa kamar yadda muka tara hankalin mu muka fahimta haka to Allah ka taimake mu mu bi yanzu yaki akan mu aiki akan mu ya rage bin wannan gaskiyar da muka fahimta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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين